This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne yake muku magana daga sashen na harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25 jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya jin murya Amurka ta gida jaridan amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello Habib gada Galadanci tare da Usman Ahmad Kabara muke fata kun wani lafiya. Yau Litinin 23 ga watan Fabrairu. Kafin nisa bari in shigo da Usman na Kabara muke faruwa a duniya ne baki ɗaya. To an gaishe ka Bello Habib. a yau litinin ne wata kotun masar ta yankewa sanannen dan gwagwarmayar nan ala abdul fatah hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari haka kuma idan muka leƙa zuwa kasar koriya ta arewa za mu ji cewa cutar ebola fa ta sa ba za a bar mutanen waje su shiga kasar ba a gasar fanfalaki da za a yi mm-hmm. waɗannan na cikin wa'inda za a ji haka muka koma ukraine zamu ji cewa sojojin ƙasar sun ce ba za su yi saurin janye makamansu ba daga bakin iyakoki to madalla a gaishe ka na kabara mai gwamnatin najeriya ita kuma take cewa ne game da tsantar wasu 'yan boko haram a sansanin 'yan gudun hijira sun watsi wayansu su ma sun gudu sun shigo tsakanin eh, yan kudin hijira da masu neman zaman lafiya sannan za mu taɓo jamhuriyar nijar game da bankaɗo makamai na boko haram wannan abu da ke faruwa abu ne na tar allah wadda na kuma za mu ji kuma ta bakin ibrahim abdulaziz wakilin murya amurka game da matakan da shugabanni suke ɗauka yanzu akan jama'a su komo gidajensu a yankunan da sojojin najeriya suke kwatowa daga hannun boko haram a waɗannan wuce sannan yusuf aliyu haran da zai kawo shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma ban fara cikakkun labaran duniya labaran duniya makaranta usman ahmad kabara da farko za mu fara da cewa a yau ne litinin wata kotun masar ta yankewa sanannen dan gwagwarmayan nan ala abdulfatah hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari bisa tuhumar karya doka da ta hana yin zanga-zanga sannan wasu mutane 24 kuma sun sami hukuncin dauri da ya kama daga shekaru uku zuwa sha biyar sakamakon kuwar da suka yi a kotu ta neman sojoji su janye daga mulkin kasar wanda kuma a cikin kotun hakan ta faru hukumomin kasar sun ce a watan nuwamba shekarar 2013 ne abdul fatah ya sa aka yi bore ba bisa ka'ida ba tare da yi wa wani dan sanda rubdugu sannan yana cikin kishin kashin bayan boren shekarar 2011 wadda ta hankadar da gwamnatin shugaba husna mubarak dokar zanga-zanga da kuma hana ta sai gwamnati ta yarda ta faro ne tun bayan da aka hambare gwamnatin Muhammad Morsi wanda sojoji suka yi shekara ta 2010. To bari mu kada Asiya inda hukumar kasar Koriya ta Arewa suka haramtawa 'yan kasashen wajen kasar ta shiga gasar gudun fanfalaki da aka saba duk shekara-shekara a garin Pyongyang wanda za a yi a watan Afrilun bana saboda tsoron yada wa kasar cutar nan mai kisa wato Ebola kamar da masu shirya gasar suka bayyana a yau Litinin kasar da ba ta samunta da cutar ba ko sau ɗaya wadda ma ta kulle kan iyakokinta daga bakin da ke zuwa yawon bude ido sannan suna tsoron matakan killacewa tare da bincike na ma'aikatan diplomasiya da kuma ma ma'aikatan agaji da ke shiga wannan kasa don a ga ko suna da ebola wani ma'aikacin kamfanin yawon buɗe ido da ke kasar beijing nick bona ya faɗa wa manema labarai cewa fa ya samu labarin hana shigar ne a ranar litinin nan da safe ya ce a kamfaninsa kadai yana sa ran shigar da zai shigar da 'yan yawon bude idanu su sama da ɗari hudu na wannan gasa na tseren fanfalaki ya kara da cewa kuma dama dai an faɗa wa kamfaninsa su fasa saurare fitowar dokar da za ta hana zuwa wajen wannan gasa saboda ebola da ta yi barna a yammacin afirka Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin kasar Ukraine sun ce ba za su yi saurin janye makamansu daga iyakar gabashin kasar ba saboda har yanzu sojojin tawaye da ke goyon bayan kasar Rasha na ci gaba da kai musu hari. A ranar Lahadin da ta gabata ne dukkanin bangarorin biyu suka ce sun amince da yarjejeniyar janya makaman yakin Jami'an sojojin sun ce 'yan tawayen da suka yarda da su kwashe makamansu makonni biyu masu zuwa to kamar yadda yarjejeniyar ta nuna sun saba hakan wanda sun sha fama da magana cewa ana karya dokar ba bisa ka'ida ba idan aka sa dokar. To bari mu da wani Amurka kuma inda a ranar Litinin din nan sabon sakataren harkokin ko sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter zai ba gana da kwamandojin sojojin Amurka da jami'an diplomasiyyar ta kasar Kuwait game da yunkurin Amurka na yakar 'yan ta'addan nan masu kirarin kafa daular Islama na ISIL. Carter ya sauka ne a Kuwait daga kasar Afghanistan don ganawa a sansanin sojan Amurka da ke Arif Jan. jami'ai sun ce fitaren ba shi da wani nufi na fito da sababbin al'amari na yaƙa 'yan ta'adda ba kuma sannan shi ashton ya kara fahimtar inda aka fito ne daga shirin da yake da shi na dusa kuma da zai cimma nasara akan isil ya dai je afghanistan din ne domin ya yi bitar tsarin kwashe sojojin amurka daga wannan kasa cikin shekaru biyu sannan kuma ya gana da rundunar sojin amurka da ke sansanoninsu na kandahar tare da karbar rahotannin haɗin gwiwa da kuma baiwa sojojin afghanistan horo da shawarwari da ma taimaka musu cibiyar tsaro ta amurka ta bayyana cewa sakataren tsaron ya yi godiya ga sarkin kuwait kuma shugaban sojojin sabah al-ahmad al-jabbar al-sabah da kuma ministan tsaron kasar khalid aljarra al game da harkokin kasar kenan kuma da kokarin da kasar ma take yi na gani an yaki ta'addanci musamman yadda kasar ta karbi bakoncin sojan amurka na haɗin gwiwa da ke sintiri a kasar da kuma ganawa ma da 'yan ta'addar a iraki da syria cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madala, gwamnatin Najeriya fa ta bayyana matakan da take ɗauka domin kiyaye waɗanda rigingimin Boko Haram suka raba da gidajensu daga har-haren Boko Haram. Wakilin murya Amurka Abuja Madina Dauda ta fi tattauna da Mike Omeri, daraktan hukumar wayar da kawunan 'yan Najeriya. Madina ta tambayi Mike Omeri ta ce. akwai bayanan da ka yi cewa an samu wasu 'yan boko haram a sansanin 'yan gudun hijira ko za ka kara mana haske akan wannan eh um, 'yan sandan ciki suna da labari akan cewar bama-baman da aka yi musamman a yadi-yadi wanda su 'yan boko haram suke zama ya yi da nasara kuma ya sa dewan su sun wase wayansu su ma sun gudu sun shigo tsakanin eh, 'yan kudin hijira da masu neman zaman lafiya ah, kuma Eh, an gano da yawansu an cafko su kuma suna ba da bayanai suna taimakawa kuma su kansu ma suna son su zama su yi zaman lafiya da sauran jama'a kuma bayani da na bayar shine nan ba da jima ba idan an gaggama bincike an samu abin da za a iya samu gare su da zai taimaka a samu zaman lafiya za a bayyana su ga 'yan jarida da kuma jama'a gaba ɗaya akwai matakin da kuke ɗauka domin guje ma sake aukuwan irin wannan wato sake samun su a cikin sansanin 'yan gudun hijira? ya eh, shi yasa muke ci gaba da ba da shawarwari ga duk al'umma gaba daya duk inda suke daga 'yan gudun hijira da kuma sauran wanda ba suna tafi da kawo a gari babban shawara shine a tabbatar duk inda ka ga wani dai wanda baka saba ganinsa ba ka iya ka tuntuɓi ko magabtanka ko ka tuntuɓi jami'an tsaro ko wani wanda za maka taimako musamman ga ya ka tuntuɓi wannan da ka gan shi ya zama ba are ko kuma ba ku a tsakaninku don shi ba are ba wuya a gano shi za ga ayyukansa daban kuma baya tsakanin wanda aka saba ganin shi ko a wurin sallah ne ko a masallaci ko a coci ko a wani harkar taruwa ta anguwa za ka gade shi ya zama bako so in ka ga wannan kaɗan tambaya kaɗan kokari ka ka sa kaɗan yi kwazo ka san ina ya fito me ya zo yi da sauransu kuma wani abin da ke na zaman yau da kullum a wannan angon in ka ga akwai ababen da baka gane ma za ka tuntuɓe mutane kuma bayan sun su ma mutane da suke nan wurin ne suke gano su so aikin kamar da na sha ba da bayani shine akwai 'yan aikin sa kai akwai 'yan aikin Eh, hukuma da sauransu wanda suke sa ido don su tabbatar cewa mun nemi kuma mun samu hanyar da eh, zaman lafiya za ta dawama a ƙasa. Watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da mugunta. Mu gargaɗe mai gina da mugunta. Mu gargaɗe mai gina da zuciyanmu ta yi mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin madalla hiran madina dauda kenan da mai magana da yawon gwamnatin najeriya mike omeri to bar matsalaka zuwa jamhuriyar niger inda kungiyoyin farin hula ke daukar wuka da nama a hannayensu domin bankaɗo mayaka da makaman boko haram wakilin murya amurka sha'ibu mani ya samu jin ta bakin malam abdu dan naito na kungiyar farar hula ta kodaye rashin jihar murali malam abdu ya fara da cewa wannan abu da ke faruwa abu ne na tar allah na farko dai ina kira ga magabata saboda ita ita tahiya ta ƙasa kaman gare ne wanda yake ɗaukar kowa yake kumsa kowa yake juya kuma kowane bangare yana aiki shi kaman misali akwai 'yan sadda ciki wanda ake ce ma ajan ransaima akwai kuma waɗanda su ba su da wani aiki sai ɗan labarai duk ina waɗannan mutane suke ha'aka ce gashi cikin garin lifa an samu wurare inda ake aje makamai ba aka aje makami ba ake aje makamai kaga kenan wannan sai a ce akwai taɓarɓarewa akwai sakin hanya ba gani watakila an mamaye mutane ne eh, su aikin su kenan da mun budan labari aikin su kenan budan labari to ya aka yi aka tattara waɗannan abu ba su gane shi ba abu ne ya lalace wanda ana jiran a zo a ji me za ka faɗi a kai ka gaba shi ko ba haka nan bane tsaron kasa, abubuwa ne da yawa waɗanda suke tahiya da kowa da kowa ciki to yanzu kuma babban kira wanda zamu kira ne gare mu mu mazauna cikin gari duk wani abu wanda ka ga ba na daidai bane ko kake ganin zai dan hirgita ka kakkai shakku kakkai jira kawai ka tai gama gabata ka ba su labari saboda ta wannan hanya yanzu kasar nan kasar Nijar gaba ɗaya kasar Nijar ce ke yaƙi kenan duka cikin yaƙi miki kenan yaƙi kuma ba mai cimma mu yaƙi sai mu da kanmu waɗancan soji suna can da bindigogi da makamai suna yaƙi mun kuma nan muna bi baya da addu'a kuma da bayan labari duk wani abu wanda ka ga na sakaci wanda ka ga ba haka nan bane wanda ka ga yana iya baka tsoro to ka je ka bada shi ga magabata don su yi magana abu to ina kiran ka ga matasa saboda galibi da su ne ake amfani da su ana wannan ta'asa na farko dai ga su magabata su neman matasa aiki sannan su kun matasa su bar zama irin wannan zaman kashe wando su ta su yi kokowa su bada yanzu ka ba kamar misali garin nan garin maradi duk wanda ka gani kasuwa yake kenan akwai hanyoyi da yawa waɗanda matasa za su bi su samu aikin yi su kashe su hasa zaman banza saboda zaman banza shi ke kawo irin waga hanya da aka yi mara kyau yaro yana na ya zanna ba kurla ya ga wani ya zo ya ba shi ɗaruruwa kaga kenan akwai hanya mara kyau ita ce yanzu kira ga matasa kakwaɗe ya ja su don kwaɗe mabuɗin wahala kira sha'ibu mani kenan da malam abdu ɗin naito na kodaye reshen jihar marada ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc yanzu agogon makarfe goma na safe da mintuna goma sha hudu har yanzu dai muna kan batun boko haram inda sojojin najeriya ke ci gaba da yin ikirarin yi wa mayakan jini da majina a wasu yankunan jihar adamawa har ma da shugabannin al'umma suna kira da jama'a akan su komo gidajensu ga ci gaba wannan labari daga ibrahim abdulaziz wakilin murya amurka wanda zaka ke birnin yola yayin da dakarun sojin najeriya ke ci gaba da kwato wasu wuraren da ke hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa yanzu haka wani batu da ke gaban hukumomi da kuma shugabannin al'umma shine na maida al'ummomin yankin da aka kwato zuwa gidajensu batun da tuni ma har wasu 'yan siyasa suka fara taimakawa biyo bayan abin da suka kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar na nunawa barista da joshua wigar wani dan asalin yankin mobi kuma dan jam'iyyar pdm mai alaman toci ya ma bayyana dalilansu na maida jama'a zuwa gidajensu fi sabillahi ni kasan daga mubi nake yadda nake maka magana ubana ma na rasa shi a wannan sanadiyan wannan aika-aika na boko haram kuma mu as far as we are concerned babu gwamnati ana mu dai kawai allah ne madafan mu kuma muna jira gwamna muna da shi kuma daga madagali yake bai je wuraren mu nan ba bai ba kowa jaje ba watakila ayyuka ne suka yawa abuja koko a nan eh ayyukan abuja ba sun yawa amma ga yan takarar mu mu musamman mun je mubi da shi ya jajanta wa mutanen mubi ba ma kamfen ba ya je ya kai ɗan guzurinsa ɗan taimako ya sa mutane a mota ana ɗaukan su ana kai su mubi. To sai dai kuma gwamnan jihar Adama Mr. Balajan Gilari ta bakin kakakinsa Mr. Finance P. Elisha ya ci fa ba haka mazancin yake ba. already akwai high power committees eh. daya akwai kwamiti wanda take lura da batun agaji yadda za a taimaka musu da komai duka wanda kuma shi sakatare na gwamnati hmm. yake jagoranta kuma akwai abin representi na kowane ministry hmm. na wannan jiya a wancan kwamiti don lura da irin wayannan mutane da abin yake shafa hmm. banda haka kuma akwai 17 man kwamiti kuma da gwamna ya kafa hmm. su kuma suna lura da irin wahalar da suka shiga wani wahala suka shiga me suka rasa sannan kuma wani hanya ne gwamnati za ta bi a gwamnatin jiya ko ta mawa hukuma ko ta tarayya kai ko da duniya ne tuni da gwamnatin tarayya ta turo wani kwamiti na musamman don tabbatar da halin da ake ciki Alhaji Musa Zakari shine shugaban tawagar da aka turo jihar Adamawa. Shugaban kasa ya ce zai iya kokarinsa ya ga ya rage wahalhalun waɗannan mutane da abubuwan nan suka shafa kuma mun je asibitai akwai asibitan da aka faffasa aka sace magunguna aka sace kayan wajen gwaje-gwaje na asibitai mun samu mun ɗauki list ɗin waɗannan asibitai kuma mun haɗa mun tura abuja yanzu wani batu kuma da ka matsala bayan komawar waɗannan al'ummu gidajensu shine na saka yadda a tsakanin waɗannan al'ummu batun da wasu ƙungiyoyi irin su ƙungiyar jam'iyyar interfaith mediation ke ganin dole ne a tashi tsaye alhaji abdullahi jidda da amari da kuma sista charity garba da ke zama jami'an kungiyar arewa maso gabashin najeriya sun fa bayanin cewa za a soma aiki kuma sabo fil domin me dama idan aka samo irin wannan rashin jituwan ko fitinan akan samo rashin yadda da juna akan samo rashin fahimtar juna musamman ma a tsakanin addinan nan guda biyu din dole ne sai an ɗauki mataki wanda za a tabbatar an koma din za a cika gaba da samun zaman lafiya lafiya domin abubuwa da suka faru wane an kashe masa dan uwa wannan an kashe masa baba kuma za ka ga akan cewa ana nuna hannaye mm. ai kai ne ka nuna gidanmu aka kona gidanmu wane ne ya nuna gidanmu aka kona aka kashe babana saboda haka in har ba ɗauki matakai ba samun tashin hankali za samu bayan an koma din zai fi ma na wanda ma boko haram suka kawo kawo yanzu kananan hukumomi shida ne aka samu nasarar kwatowa daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa wato saura yankin madagali da tuni kuma jami'an soji suka samu shiga kamar yadda kwamandan da ke kula da yankin brigadier general victor zugu ya tabbatar ibrahim abdullah zizo sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya talakawa madalla gaida ibrahim abdulaziz ga yusuf da ya kawo shirin ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare jama'a masu sauraron mu da wannan yamaci assalamu alaikum kamar kowace la'asariyar litinin naku ne Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin gabatar muku da wannan muhimmin shirin. Bisa ga ƙoƙarin sashen Hausa na murya Amurka na wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin neman ilimi da kuma sanin haƙoƙinsu da suka rataya a kan gwamnatoci. A shirin namu na yau za mu duba makarantun almajirai ne da gwamnatin tarayyar Najeriya take ikirarin ta ƙirƙiro. shin wai wannan tsare-tsaren sun samu nasara kuwa? Don warware zare da abawa, na gayyato mana wani masani, marubuci da ya shafi harka ilimin makarantun allo, kuma farfesa a ɓangaren ilimin halayyar ɗan adam a jami'ar Usmanu Fodiyo da ke Sokoto. Wato farfesa Suleiman Khalid. Na fara tambayan farfesa, wai wani irin tsari gwamnatin tarayya ta kawo na makarantun allo ko makarantun almajirai? mu koma can ga tambayar ka ta game da makarantun nan da gwamnatin tarayya ta kafa a jihohi kamar goma sha biyar akasarin jihohi da ke arewacin najeriya sun kakkafa makarantun ne daya ko biyu da ake kira na makarantun nan almajiri wanda ya kasance ma'ana abinda suke nufi dai a takaice matafarsu shine um, su gwama ilimin zamani da na alkur'ani ko na musulunci a cikin manhajar karatun ilimin addini wannan abin ba sabo ba ne gwamnatin tarayya ta yi shi kuma ina ji kuma ta yaya ta shi an siyasance shi ma a takaici amma fi sabilillahi da shi kan shi tsarin da suke suke da awar sun kawo na gwama ilimin musul abin na boko a cikin na musulunci da kuma ainihin gina makarantun nan wanda za wannan wannan abu ba sabo ba ne a tarihance. To farfesa waɗannan makarantun da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro ta ya ake gudanar da su? To bari ko ba ga amfani da kai amfani ta ƙirƙiro in ka ce mutum ya ƙirƙiro shi ne ya asasa abu shi ne ya fara yin shi nake maka ba su suka fara shi ba. In fa an ko a nan Sakkwato ai je shi ne za ka ga makaranta irin wannan ta almajiri ta almajirai wanda gwamnatin jihar Sokoto ta yi kuma ta yi ta shekaru kusan uku ko hudu kafin gwamnatin tarayya ta soma nata ka nan ba ta soma ba sannan kuma makarantun nan da gwamnatin tarayya ta gina ka duba ka ga MOU nasu memorandum of understanding kamar wannan tsarin yarjejeniya tsakanin su da jiha da jihohi abinda kawai suka yi shine su zo su gina makarantun nan da suka gina makarantun nan su sa musu kayayyakin aiki a kila da gadaje da tebura da makamantansu in dai sokoto irin abu nake gani a nan ɗalibi duka duka hamsin ne aka ɗauka to ana gamawa sai a miƙa hannun tawa gwamnatin jiha wa'annan makarantun nan haƙƙin gwamnatin jiha ne na yanzu a ta ɗauki malamai ta kula da makarantun nan nan da cin yara nan da shan su da kula da eh, sha'anin eh, karatunsu da da su da makamantansu sannan kuma ta ne da har abin da ya shafi littattafai da ɗaukan malamai da biyan albashin malaman da faɗaɗa makarantun nan ma idan sun ga dama suna da bukata to a takaice ni ta gargan ne ni gwamnatin rai ta yake nan baya ga ginin nan baya ga ginin nan ni ta yi ka yi gini ka miƙawa wa jiha jihar da kila tuna nan tuna fama ko makarantun nan zamanin ma wannan na firamare sun kasa kula da su yadda ya kamata yadda ya kamata kula da su to ka gina ka ce su je su yi ci gaba da kula da su to menene wace rawa ce kenan gwamnati ta taka jinin da aka yi aka ba da kwangila aka zo aka gina makarantun ne aka so kujeri da tebura aka saka aka ce gwamnatin tarayya aka ce gwamnatin jiha ta zo ta ba da wuta ta ba da ruwa ta ɗauko malamai ta ciyar da yaran nan ta kula da abin gansu sannan kuma a ci gaba da kula da jin daɗin su da karatun su wa yayi kenan to ko da nan ci muna na maka cewa ko da suka fara dama jihohi na arewacin Najeriya suna waɗannan abubuwan ta je Kano haka ne Sokoto haka ne Bauchi duk inda ka zagaya waɗannan abubuwan ana yin wannan duk magana ake kai ba wani abu ne in ban da siyasa menene sabo a cikin wannan abin da ma nake gani abin da annan ma fara to a takaice kenan ranka shirye da eh. a takaice kenan wayannan makarantun ba sa yin abubuwan da ake gaya ma duniya ana yi a makarantun nan kenan eh gaskiya ba sa yi gaskiya ba in ma sun yi menene sabo a cikin abin da suke yi shekaru da yawa ana wayannan abubuwan abin da suke so abin da dai manufarsu shine a gwama ilimin zamani da na muhammad da na musulunci a ciki so menene sabo a takaice waɗannan makarantun nan ma da aka gina maimakon ma a gina a miƙa su ga a jihohi da ma jihohin ma sun miƙa su ga ƙungiyoyin nan suka saba da tafiyar da makarantun da irin wayannan irin ƙungiyoyi kamar ƙungiyoyi na izala na ɗariku da sauran dai ƙungiyoyi na na musulunci. an mu, dumudu an cuce mu, ba mu da aiki, dumudu ba mu da aiki. ba a bam, don mudu ba a bam. Masu sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku ji mu da sauran tattaunawa da muka yi da Farfesa Suleiman Khalid na Jami'ar Usman da Danfodiyo da ke Sokoto. Yanzu a madadin duk abokan aikinmu da suka taimaka shirin nan ya kammala da kuma wadda ta haɗa mana sauti. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. muke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissala. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande, ana tare da sashen Hausa na Murai Amurka ne a nan Washington DC. Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa kura Kira dai ga waɗanda ba su riga sun katin su ba, shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su shiga katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na Mustapha Lawal Bakari Daura inda yake cewa salamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ku isar mana da sakonmu wajen Isa tafi da Mafindi. Kullum muna jin sa yana ta kakatu a gidajen watsa labarai game da jam'iyyarsu ta PDP. Tambayar magare shi ita ce, shin bai san cewar PDP ta zama tsohon yayi a wajen talakawa Najeriya ba? ya kamata ya san irin maganar da yake yi saboda talakawa canji suke so a wannan shekara daga mustapha lawal bakari daura sai kuma saƙon murtala ibrahim zangon daura inda cewa yayi salamu alaikum sashen hausa na boa ku bani dama na yaba da matakin da shugaban kasar Nijar ya ɗauka na kai ziyara a yankin difa ɗaya musu jaje sannan ya ƙara wa sojojin ƙasar su ƙwarin gwiwa a yakin da suke yi da ƙungiyar boko haram wannan ziyara abin koyi ce ga sauran shugabanni sai kuma wasiƙar janar sakatare isa lawan girgir da alhaji gambo mai citta kasuwan fatiskum jihar yobe najeriya suka ce assalamu alaikum sashen hausa na boa a yau ne kasashen da ke tafkin chadi najeriya Nijar chadi Chadi da Kamaru suke taron samun bakin zaren rikicin da ƙasashe ke fama da shi. Fatanmu Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe sai wacce ta fito daga Ilyasu Muhammad Tungar Bako. Ya ce hakika tura ƙananan yara su kai harin kunar bakin wake wani abin takaici ne da Allah wadai ganin yadda ake cutar da yara ake ɗaukar alhakinsu suna kashe kansu suna kashe wasu da fatan masu yin wannan aika-aika za su canza tunaninsu. sai kar ku yi saurin kashe rediyon ku nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda ke cike da bayanai masu haɗakarwa da ilmantarwa da ma nishaɗantarwa. A zauren matasa za a ci gaba da muhawara a kan sa ido, sannan kuma za ku ji cewa wannan al'amari na sa ido ba mata kawai ya shafa ba. Haka kuma daga yau litinin za ku fara jin sabon hilinmu na ku tambayi yau da gobe inda za ku ji amsoshin abubuwa da suka dame ku da kuma neman gyaran zamantakewa tsakanin ma'aurata. Za ku iya aiko mana tambayoyinku game da zamantakewa da kuma lahiyar zaman aure. Halima Abdullahi da Malama Hawwale na tahe da hilin da he Madalla mu muna son mu ji wannan shiri na yau da gobe saboda filin dafa-dafe. Ga kabara ya rawar takaitattun labaran duniya. Ta gaishe ka. To an gaishe ka Bello a yau litinin ne wata kotun Masar ta yankewa sanannen dan gwagwarmayar nan Ala Abdel fatah hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari sakamakon tumarsa da kare dokar da ta hana zanga-zanga. Sannan wasu mutane guda 24 sun sami hukuncin daurin da ya kama daga shekaru uku zuwa sha biyar. Haka kuma hukumomi a kasar Koriya ta Arewa sun haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ta gudun fanfalakin da aka saba yi duk shekara a Pyongyang. haka kuma in muka koma kasar ukraine za mu ji cewa sojojin kasar ukraine sun ce ba za su yi saurin janye makamansu daga iyakar gabashin kasar ba saboda har yanzu sojojin tawaye suna kai musu hari in muka koma can kasar kuwait za mu ji cewa a ranar litinin dinnan ne sabon sakataren tsaron amurka a shankata zai gana da kwamandojin sojan amurka da jami'an diplomasiya a kasar ta kuwait to madalla a gaida na kabar takaitattun labaran duniya jama'a abinda shirin nan baki ɗaya tare da kenan a daidai wannan lokaci amma ka ku nisa ga halima da jamila da tafira sun kawo shirin yau da gobe za mu ji filin dafa dafe yanzu a madadin usman kabara da ya kawo mana ko in ce usman ahmad kabara ya kake so a ringa faɗa eh usman ahmad kabara eh, to a madadin usman ahmad kabara da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethal gresham ita da sauti ta ba domin kuma injiniya ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sanjima